aw islahin bainan nas muna fata Allah ya sa albarka cikin wannan taro kasance muna kokarin cika wasu daga cikin wannan sharuɗa musamman abin da ya shafi hururin kyawun aiki da kuma hani da mummuna a gurguje kamar yadda aka yi bayani ina roƙon ayi afuwa gaskiya na da wani taron ne karfe goma a ma'aikatar ilimi to kuma wannan kace karfe tara muna zo karfe tara amma ba fara ba saboda su dalilai to kuma yadda sun can sun kiran cewa an fara saboda kai na neman afuwa da na shiga cikin tsarin da aka canza shi zan kira gari maka akan abubuwa guda uku na farko ba shakka injinin mota kara bai darma ya kawo abubuwa muhimmai wani dukansu gaskiya ne wanda kuma kafin shi shugaban taro kuma uba shi ma ya ɗauke mu zuwa ka tarihi ka abin da ya faru shekarun baya kuma su ma ba shakka gaskiya zance da aka faɗa to ina ga akwai abu guda biyu wanda nake ganin shi injiniya bai taba ba wani kuma ina da kila shi mai babban bako mai bayani ko mai jawabi zai wannan magana kansu su akwai abin da ya shafi cin hanci da rashawa a ƙasar nan wanda duk ƙoƙarin da za a yi na samun dawamammen zaman lafiya a jihar katsina a arewacin najeriya da najeriya gaba ɗaya idan ba a samu gyaran wannan matsala ba ina ga zai wahala kau da matsalar gaba ɗaya da matsalar gaba ɗaya ta shiga cikin sistem ɗin ne shi yasa aka samu system collapse ko system failure ko yanzu bari bari misali ka amurka gani ina ganin jiya da dare wani shugaba kila wasu sun gani ya ce sanda yake shugaba na wata hukuma mai hana cin hanci da rashawa ina ji a dubu biyu da shidda ya lissafa wasu shugabanni manya-manya wanda shi kan shi bayan binciken hukuma shi ya kawo ga majalisar dattawa ta ƙasa ya ce wa'innan mutanen shugabanni ne da aka samu da cin hanci da rashawa amma kuma yanzu shugabannin nan suna nan kowannen su makama da kirkewa ya fi mukamin da ya rike da hada shi shugaban to a gaya man shin shi ya bance ne cewa ya kawo wannan magana gaban sanad? inda yana da abu na biyu da nake so magana kan shine gaskiyar lamari sincerity of purpose da kuma na uku kishin kasa kila da ana bashi wannan mukamin zai ce a'a ban yi daidai da an san wannan mukami ba saboda shekara goma sha takwas suka wuce na zo gaban ku cewa da wane kai da kai da kai da kai da kai da kai kuna da laifin cin hanci da rashawa amma kuma yanzu kai wane kai ne wane kai wane kai ne wane saboda kai yanzu kai da kake wanda kake wani a lokacin kana da cin hanci da rashawa yanzu ba zan anshi mukamin da kake wani saboda ni ba wani da abun ba to amma saboda babu sincerity of purpose da shi da ya faɗi din da su da ya ce sun yi din ga su nan yanzu sun taru sun taru su ne gabanni a ƙasa gaba ɗaya to ina tunanin in ana magana a kauda talauci a kauda abin da ya shafi lalacewar harkar ilimi a kauda dukkan wata matsala ta hana mu ci gaba ta hana zaman lafiya in dai har wa'annan mutanen da ke can wurin su ne ba da jin za a samu wani gyara da kasan za su zauna lafiya wannan shi ne gaskiya lamarin ko muna so kuma masu in kuna so iya kiran suna dan karantawa na yi wata rubutu amma na san ko sun karanta in dai har Najeriya da muke magana yanzu ita ce wannan tuba ba bayan zamu je gaskiyar lamari domin me inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba inda fada ba Allah ya faɗa sannan kuma ma asabakum min musibatin fa bima kasabat ay min ababat sabat aykum wa yafu an kathir dukkan abin da muke samu kanmu a yau mu muka giggirbo mu in ba mu gyara ba to Allah ba zai gyara ba ba dan bai iya gyarawa ba yana gyarawa yana iya gyarawa amma sunna shi cewa in kuka bata mu ba ku gyara mu bayyo ka kira mutum barawo yanzu kuma ku kewaya da shi ku campaign a matsayin shi na barawo da kace barawo ne official ne gaban senate yanzu kuma ka zo dauki mukami ya baka mukami mai karfi wanda shike da zaman lafiya ka ce kuma da kai da shi za ku dauka zaman lafiya a arewa ba a yanzu kuma zai wahala mara darajar mukami abu na biyu akwai wani ta kishin kasa wacce da yawan ina jira ba su da ita Allah shi kara mu lafiya ayi magana sadar da amsa Ahmad Bello me ba da ce waki kowa ya sani cewa mutane ne masu bambancin kabila masu bambancin addini masu bambancin yanki amma ba su bari wannan bambance bambancen ba ya raba su abin da suka shine sai suka fahimci bambance bambancen su they understood their differences and they harmonized their differences and they work with their differences in ensuring unity of purpose unity of the first regions to the development of Nigeria in an zo ana magana Sardauna zai zo da rawan shi da raunin shi da tarbin shi za a zo a zauna a kintola zai zo da nashi tsari da kayan yarbawa zigzag nashi da kayan inyamurai amma magana ce ake ta arewa ta gabas ta yamma amma kowanne su ana so a ga corporate entity da corporate development na Najeriya haka su kamar shi gaba muke ci muke kashi yanzu kowa ko yana so a ce shine sardaunan wuri kaza sardaunan wuri kaza so da sardaunan can da sardaunan can da sardaunan can sun yanke sardaunan da aka yi tsarin su daya irin zanen su daya irin hadabin su daya to sai mun dawo ina kan cewa kuma yanzu mana faɗa cewa abun da ya gyara mutanen jiya zai iya gyara mutanen yau matukan mutanen yau ba su kwaikwayi mutanen jiya ba wajen abun alkhairi to babu yadda za su iya gyara yau amfanin tarihi shi ne ka karanci abin da aka yi baya ka fahimce shi da kyau ka ɗauko shi ka duba da ciki yau don ka gyara ɗinka sannan gobe ɗinka ta gyaru amma ka bai wannan ba akwai gyara abu na uku kuma na ƙarshe in je mutum ɗaya magana cewa ana ƙoƙarin gyaran insecurity ana kuma breeding insecurity wannan magana gaskiya ce na ƙi baka labarin ne na saboda sai kai magana to zan baku labarin cewa ba da nisa ba jiya a ruwan godiya wannan magana ta tabbata an samu wani abin da ya samu wasu na ganin cewa yadda aka yi shi bai daidai ba wani da ke da bindiga a hannun shi daga kawai ya taho ya auna yayana waɗe waɗe da bindiga Allah ya sa ran shi da gaba ya kauce bindiga ta bugi bango saboda me bindigoji na hannun mutane so idan ba mu zo muka tsaya muka gyara kanmu ba to mu da kanmu kuma za mu zo wance ɗaya daga cikin hadafi na masu shirya wannan institution shine ce babe a rubuta arewa gaba daya in the long run kuma an fara kenan yanzu kuna kalla abin da ke faruwa a social media akwai wata mata da magana cewa kullum fulani sarakunan fulani su suka kaza hausawa su cuto su kaza kuma har yanzu saboda rashin kula da rashin damu da al'amura ban ji wannan mata mata wani abu ina za mu je ne in ko ƙauyuka na mu za su cikin insecurity haure da ko bindiga gon da har gon da bindiga saboda me yana yau da bindiga yana kuma ne ga dama to gaskiya akwai gyara saboda haka gaba ɗaya muna kiran mu cewa collective failure requires collective action ina yaba masu yanzu kwarai da sukan wani tunani akwai buƙatar kowa ya ga gudunmu da zai bayarwa wa ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta auna ifin wal udwan ko mu sai ya ba tashi gudunmuwa a daidai inda yake kamar da wata ke cewa ita haythu ma kunta inda kake wani gyara kai inda nake wani gyara yi wani gyara yi shine zai taimaka mana mu samu ci gaba amma wata ba haka ba to sai dai mu rika cewa Allah ya ji kan su waziri in sun wuce mu kuma muna cewa ga mun kusa faɗuwa mutu bayan kuma babu wanda zai mana addu'a saboda mun taimaka wajen rubuta ayyuka saboda haka da kai da ni da ke da ku wani tunani muke na kawo mu arewa gyaran da ya kamata sannan kuma gyaran da zai dore duk wanda ya kai shekara hamsin ya sani cewa tashi ta kare irin mu irin mu ban kwana muke yi boarding pass mun riga mun ansa flight ne mun san san da zo ba ba mu san ba amma dai masu ansa boarding pass kama mai da kanmu saboda kamar da tunanin arewa da za mu ban mu ƴaƴanmu wace akalla ya nufi fitar da so zira addu'a to ma mu ba inda su addu'a cewa akalla mun yi gudunmuwan mu mun kasa gama ne duka su kuma tsora amma in ba haka ba to lalle akwai sauran runa a aka ba muna fata wannan tsari da kuka wannan sura Allah ya sa alkhairi a ciki Allah ya sa albarka a ciki Allah ya ba mu ba mu ba da mu gudunmuwa ko ta faɗi ko ta aiki kuma akwai buƙatar mu saurari manyan malumma masu faɗan gaskiya kan halin gaskiyar Najeriya take ciki sannan kuma a shi gyaran da suka yi ba mu zage su ba mai abin da ya kamata mu yi ta'awuni tare mu gyara ƙasar mu mu zauna lafiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik rahmatullah